dakarun sojojin Nijar sun sake yin wata gagarumin nasara ta hallaka waɗansu 'yan ta'adda da suka addabi yankin Tilaberi wanda suka kashe 'yan ta'adda kimanin guda hamsin wanda suka sami haɗin gwiwa tsakanin a sojojin masu ran gadi da kuma su kan sojojin ƙasa wanda suka kama 'yan ta'addan haka zalika suka kashe waɗansu to kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadangadan masu mu na yau da kullum ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa amd tv hausa wanne kan ƙara mana da karfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran. Dakarun sojojin jamhuriyar Nijar sun yi nasarar hallaka waɗansu kimanin 'yan ta'adda mutum hamsin, wanda ya kasance sun haɗu da su a daidai lokacin da suka fita rangadi irin nasu na sojawa. wanda suka kama su sannan kuma suka kashe mutane da dama daga cikinsu lalle babu shakka kun sani na sani cewa ta'addanci ya yi yawa a yankin nan na talabiyar ƙasar nijar wanda har ta kai ta kawo sojawan ƙasar nijar ɗin sun rasa yadda za su yi da 'yan ta'addan da suke a cikin ƙasar nijar ɗin a cewar waɗansu sanarori da suka fita cewar gazawar ƙasar nijar wato dai gazawar gwamnatin mulkin sojan ƙasar nijar ita ce jihar talabiri wato dai a nan aka fi gudanar da ta'addanci a cikin jihar ta don haka a nan wajen suke neman ɗauki sai dai kuma a yanzu haka duk 'yan ta'addan da suke yankin talabirin a ƙasar nijar to falalle babu shakka kwanan su ya fara karewa da ɗaiɗai da ɗaiɗaya sai dai kuma an yi analisin a dangane da 'yan ta'addan da sojawan najeriya suka kashe a waɗannan lokuta an gano 'yan ta'adda ne masu tarin yawa waɗansu kuwa gani suke gwamnatin ƙasar nijar wato dai gwamnatin mulkin sojan abdulrahman chani ba ta iya aiwatar da komai wato dai ba ta iya komai na ku zo mu gani amma a daidai wannan lokaci fa hakika gwamnatin gwamnatin tana iya bakin ta kamar yadda a yau dinnan aka waye gari aka kashe 'yan ta'adda kimanin guda ɗaya a guda hamsin wanda kuma aka kwace shanu a hannuwansu inda suka kore na mutane kimanin guda ɗari biyu wannan al'amari ne irin wanda za a gode wa Allah haka zalika a yaba wa gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar da kuma sojawa na ƙasar Nijar. To masu mu na yau da kullum duka duka wannan kenan sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking. AMD TV Hausa wannan yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.